jagoran majalisar dokoki na jihar sokoto kuma shugaban ayara alhazai na wannan shekara alhaji dubu uku da dari bakwai da saba'in da uku mai girma sakataren gwamnati shugaban ma'aikata masu girma 'yan majalisa malama addini sarakuna alhazai baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun yau cikin yadda Allah mai jin ɗaya mai rahama Allah ya ƙaddare mu da ganin wannan rana mai albarka ranar da na ga dace in zo in ganku ku ganni in ƙare muku godiya ga ɗimbin addu'o'in alherin da kuka yi ma wannan ƙasa tamu da jihanmu da kuma iyayenku da kawunanku da malamanmu baki daya. Ah. Ina son yi amfani da wannan dama in kara godiya ga Allah. da tun lokacin da aka fara wannan aikin hajji na bana ba wani alhaji ɗaya daga jihar sokoto da aka kawo rahoton cewa ya yi wani abu wanda ke ɓata suna ne ko sunan jiha ta ko kuma ƙasa baki ɗaya wannan shi ya tabbatar da cewa jawaban da aka yi muku kafin ku taso sun shiga kunnuwanku kuma allah ya nufe ku da kun kiyaye baki ɗaya asali ma shugaban hukumar alhazai ta ƙasa ya yi magana da ni ya faɗi irin biyayya da da'a da alhajjan za su gudu suka nuna tun lokacin da aka fara wannan aiki na ibada ina son yi amfani da wannan dama ya aika gaisuwar ta'aziyya ga alhajin nan ɗaya da ya rasa rayuwarsa daga ƙaramar hukumar mulki ta gada muna roƙon allah ya gafarta mishi ya ba yan uwan shi ya ba zuriya shi da jama'an musulmi baki da hankulin rashin shi kuma Allah ka sa wannan aikin da ya karɓa yana kuma Allah ya gafarta mishi haka kuma ina son yi amfani da wannan dama in roƙi Allah ya ba alhajin nan daga tambuwal da kuma hajjiyar nan daga wa makon lafiya kan haɗarin da suka samu yayin da suna gudanar da wannan aiki na ibada kamar yadda muka sani inda muka fito kafin mu zo mun ja kunna alhazai na cewa su sani duk wani abu da suka gani wanda ba na jin daɗi ba to dukkan shi yana cikin ibada kuma ibada ce aikin haji idan ka zo yi ne za ka tabbatar da cewa ka kankantar da kai ka sa tsoron allah kuma yana ɗaya daga cikin darasin da ka sa ka gane da kai da wanda adda da ƙarami da babba kowa ɗaya ne a wajen Allah yin haka yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa a shi ibadarka kuma a samu lada akan wannan ƙanƙantar da kai ɗin da za a yi ba ko shakka kamar da mallamai suka faɗa in akwai wani shugaba wanda ke ganin cewa ba ibada ya zo ba kamar da su mala suka ce to ranar da aka fito nan to ya sa wando da riga da hula idan yawan na za a gane babba ne in ko ba wanda zai sa wando da riga da hula to kowa ya zama ɗai a wurin Allah dole tsaya aikin ibada a roƙi Allah a tabbatar da cewa lalle wannan yana ɗaya daga cikin wasu alamomi waɗanda za ka cewa sanin cewa lalle za a tayar da kai da kai da alhaji da alhajiya da mai arziki ba wanda baya da arziki kowa ɗan sai wanda ya fi wani tsoron Allah muna roƙon Allah ya sa waɗannan ayyuka da muka yi na alheri karɓaɗɗi ne kuma Allah ka ba mu ladarsu kuma Allah ka karɓi dindin ayyukan da muka yi mu sani har bisa ga yau aikin hajji bai kare ba ana so har yanzu alhazai su tsaya su natsu idan aka yi kowace irin sallah kamar yadda aka ce ana yin kabarori. to a ci gaba da yansu a ci tashi cikin dare a ci gaba da roƙon Allah matahi ba ma aikin hajji ba duk inda ya tafi daga farkon tafiya ce har komawa da ya yi malamai sun faɗi cewa duk addu'a da ya yi karɓaɓɓa ce ina ba duk wanda ke ganin cewa an yi mishi abin da bai dace ba ko ta hanyar masauki ko ta hanyar abinci ko ta hanyar ta'ammali ga al'umma duka ya yi cikin ibada ba a da gangan ba muna roƙon kowa da kowa ya yi haƙuri da duk abin da ga cewa ainihi wanda ba daidai ba wanda kuma ya ga ainihi yi abin da an daidai to a ci gaba da yin addu'a da roƙon Allah ya ƙara ba da kyautatawa a ci gaba da yin abin da an daidai daga ƙarshe idan aka gama aikin hajji abin da ke biyowa ga alhazai kowa sani kwaɗan zuwa gida. to kada wajen kwaɗan zuwa gida ɗin nan ka ɓata ladarka ka je wajen jidali ko kuma wajen hitina